وبعث مقاما محمودا الذي وعدته اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم ala ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد رضيت بالله رب محمد بسم الله الرحمن الرحيم akwai wanda suka aiko ta mail ko suka aiko ta cikin abin nan sai dai tambaya wanda ya ce assalamu alaikum malam shin yana iya yiwuwa mace ta shayar da jikarta na gode allah ya kara lafiya daga ibrahim nasir zai iya yiwa mace ta shayar da jikarta yes zai iya yiwa amma sai dai idan mace ta shayar da jikarta a rubuta tarihi cewa babu aure tsakanin kanwar mahaifiyar wannan ko yassa da shi mun samu irin wannan a baya kun san ya halatta a auren wa da kanwa waɗanda suke 'ya'yan wa da kanwa ko yan maza zarko yan mata zarko yan namiji da yan mace za a iya yin aure to amma in ya sha nonon kaka ta wannan auren ba zai ba so da zai zama da babata, da babarsa da shi sun yi tarayya a nono ɗaya kaga wannan halaccin ya ɗauke saboda shan nonon nan da to irin wannan ne aka yi sai da aka haifi 'ya'ya biyu muka samu labari da babarsa da babarta uwarsu ɗaya ubansu ɗaya amma shi sai babarsa ta rasu yana ƙarami sai aka ɗauko shi aka kai wa kakar sa wacce ta haifi babarsa ta haifi babar yarinyar sai ta bashi nono da ta bashi nono ba a kiyaye wannan tarihin ba sai kuma da suka girma sai aka haɗa aure tunda ainihin haɗa auren halal ne in banda wancan nonon da aka sha to sai da aka haɗa auren an haifi 'ya'ya guda uku ne yana jin ko biyu sai kuma suka ji faɗakarwa ana cewa idan ka sha nono tare da babar yarinya to babarsa babar yarinya ta zama 'yar uwarsa ta shayarwa ga ta kanwar babarsa kuma ga ta 'yar uwarsa ta shayarwa tunda nonon da babar yarinyar ta sha shi ma ya sha kaga yarinya ta zama kanwarsa ta shayarwa so da sun sha nono tare da babarta kaga ita ba zai aure ta ba su kuma ga soyayya ga zaman lafiya ga shi an haifi zuriya da suka ji abin suka ce su gaskiya sai dai su taso daga garinsu su zo nan su same ni suka samu wani babban malami a kaduna ya bugo min waya musu hanya suka zo na ce su min bayanin abin dalla dalla ina rubutawa kai wace ce babaka ya ce babata yar babar ita wannan da nake aure ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya na ce to ɗaya kenan to ya aka yi ya ce to ni baba ta tara su ina karimi sai aka ɗauko ni sai aka kai ni wajen kakata wato baba babata baba babata sai ta shayar da ni a nonon ta na to da na girma shi na kai wannan auren ce na ai ba ma wani sabanin ba. da ma za a samu ko malikiya ko shafiya ko a'a wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rida'a so ba ka da hanyar da za ka yi ta zama akhawatukum min arda ta zama yan uwarsa ta shayarwa wato ya sha nonon babarta da aka ta zama yan uwarsa wanda suka sha nono daya da babarta to da babu aure tsakanin su suka ce to yanzu ya za a yi ce ah, ai abin da aka bata gyara ake Ya'yan ba ce ya'ya ba su da problem ai tunda ba a sani ba akai Ya'ya za su ci gadon babansu za su ci gadon babansu suna nan ba su da wani matsala amma kuma ko yanzu ba za ku ci gaba da aure ba yarinya nan ta dinga ihu ta dinga kuka ita tana son mijinta ya ba maganan so ba ne yanzu magana ce ta shari'ar Allah mu ma mun tausaya miki amma ko ba dole shari'ar Allah tana gaba da tausayi so kin ga shari'a ba ta yadda ku ci gaba da aure a wannan yanayin so dole a hakura suka kwashi 'ya'yan tana ta kuka yana lallashin da suka tafi ce musu to wannan shine abin da shari'a ta ce so nace su tsaya a rubuta musu takarda a rubuta musu fatawar a zuba musu hujjoji a ba su kwafi su tafi da shi To auren su babu shi amma kuma 'ya'yansu suna nan za su ci gadan baban za su ci gadon babarsu tunda ba ganganci aka yi ba an yi auren ne akwai shubaha ta rashin sani da ita ce ta sa ba za a ce 'ya'yan wato ba na halal ba ne 'ya'ya na halal ne to irin wannan tambayar ce shi ibrahim nasiri wani ya ce dangane ga sallar juma'a ne idan mutum ya rasa raka'a daya a lokacin da zai cika zai bayyana karatu ne ko koyewa zai bayyanawa zai yadda liman ya bari haka za ka yi idan mutum ya zo juma'a zai iya samun kansa a hali hudu ko ka samu raka'a biyun cif ka gaba ka da matsala raka'a biyu aka kama biyu ka samu ko ka zo ka samu daya sai ka yi me sai ka ci ko daya. ko kuma ka zo ka tarar an ɗago ruku'u daga raka a ƙarshe ga mai ka samu a nan ka samu juzu'in juma'a amma ko baka da juma'ar saboda baka samu cikakkiyar raka ɗaya ba kana shigowa masallaci an ce sami Allahu liman ham to liman da ya dago daga ya daga tsaye kafin kai kai ruku'u to wannan raka'ar ta riga ta ta maka to kuma ita ce ta ƙarshe kaga za a karasa juma'a da shi amma kuma ya tashi raka a hudu zai so da ba a yin juma'a mutum daya kwal ba za ka tashi ka ce to bari yi juma'a ta ne kadai ba Don za ka iya juma'a kadai kadai wani ma zai iya zo binka kaga sai a yi juma'a goma a masallaci to sannan na hudu shine wanda shi bai ma samu ya zo an yi sallama ma to sai kuka zo ku goma kuna zuwa masallacin juma'a kuka tara an yi sallama to ba za ku yi jam'in azahar ba ko ba za ku yi jam'in juma'a ba sallu furada sai dai kowa ya azahar ɗinsa shi kaɗai ita ma azahar ɗin ba za a yi jam'in ta ba kowa azahar ɗinsa zai shi kaɗai shine fatawar abdullahi dan mas'ud wanda salaf suke kai a nan dai masallacin in misali zan ba masalla ba su zo masallaci ba a gida suke kawai suna zuwa suka tara an idar sai suka juya gida to in suka je gida suna iya azahar ɗinsu amma a masallaci ba za ku bayan an gama sallar juma kuma ka zo ka tara ana wani jam'i ba in ka bude kofa wannan jam'i sai ka ga ishirin ma kowa ya zo sai ya kafa sa kowa zo ya kafa sa saboda bai samu juma'a ba to wannan shine ah, hali hudu da mutum zai tsinci kansa a lokacin da ya zo sallar juma'a ko ka samu raka'a biyun duka ko ka samu ɗaya ko ka samu ƙasa da raka'a ɗaya shi ma sai ka yi so a halin farko ka samu biyun ka daidai inda ka samu ɗaya ka ci ko ɗaya inda baka samu ko ɗaya ba kuma kai hudu inda kuma ka zo ka tara an yi sallama sai kai azahar hudu amma ba za ku yi jam'i tare da wani ba to sai me tambayoyin kenan ko sai me bismillah bismillah su ma na ba karatun bane eh na gani kuma shi ke son kayan shi hmm. sai ce da ah, abokin ah, kasara hmm. da suka je wurin sai ce ka kayan nan za su yi kaza da aka yi shi ke nan sai ce to shi ni na yi ni kuma biya hmm. da ya biya sai ce zan saya kuma abun ka sai ka ɗora riba dabara ce aka abubuwa ne kusan guda uku aka hada su guri guda na farko shi bai da kudin siyan kaya amma ya gansu da arha kuma ya san su can an siya za a ci riba sai je kai wani ya siya ko sai kuma yake so wanda ya siya gurin dinnan tun da shi ya san nawa ya siya kaga shi ya tashi sai a hannunsa shi ma zai siya da arha wataƙila ya kaɗan a to waye je ka dora mutum ga abin da za ka dora masa ai kawai abin da ya kamata ya yi in yana so ya samu halar ya ce masa to kai na samu kaya masu arha za mu je ka ban kuɗi in siyo kai da kuɗinka sai mu yi mu ba, idan na sai kayan nan kai da kuɗi ni da aikin siye idan na siya muka je muka siyar ribar da aka samu a kai sai mu raba kai da kuɗi ni da aiki tun yi haka halatta fito fiye a halar shi ya ba da kuɗi shi kuma ya juya kuɗi kuma dama abin da ke faruwa wani sai kaga kwararren ɗan kasuwa ne ba jari wani kuma ga jari bai iya kasuwanci ba yana shiga kuɗin zai rushe wannan sai dai ya zauna gindin bishiya yana ta fifita ga kwarewa amma ba ko sisi shi kuma wannan ga kuɗi ba kwarewa ce zo kai dama kwararren ɗan kasuwa ne ce wallahi ai rashin jari ne matsalata kawai amma abubuwan da za a siyo a juya na sun sai ce to kana da amana tsakaninka da Allah zan baka kuɗi ka je ka dinga siyo kayan muna raba ribar ai ba komai wannan ai kuɗin ne da ma ka sa ka ganna a gindin bishiya ina ta fita inda kuɗi ba zan zauna a nan ba ya karbi kuɗi ya je siyo kaya yana zuwa ai abinda na na kharije ta yi da Annabi alaihi salatu wasalam kenan ko mudaraba kenan shi ake kira mudaraba ɗaya da ƙwarewa ɗaya da kuɗi ko kuma sharika ana kiranta sharika Eh, a haɗu a shaya kai da ƙarfi shi da aiki ko kai da kuɗi shi da dabara sai a haɗu a yi aiki tare an samu riba a raba ya ɗauki kasarsa shi ma ɗauki kasarsa to da haka ya yi ta ba shi da matsala amma yanzu shi kawai ya zama dillali ne na hanyar nuna wa mutum ya sai kaya mai arha kawai abin da zai ce sallame ni a'a ai ba shar in yace ba zai masa ba fa tunda ba dama kai mutum dole cewa su yi in siya a gurinka in ya siya yanzu nasa ne shi ko bayi da dama ya sa mashi sharaɗin in ka siya ni kuma sai na siya a ka domin zan ce maka je ka sai motar nan ta yi arha amma kuma za ka siya ni zan siya ga na sa maka ciniki da sharaɗi yanzu kai in ka siya kana da yanci ka siya wa kowa ba sai ni ba amma na ɗaure ka da cewa sai ni za ka siyawa kaga na danne maka yancinka na mallakar dukiya da sarrafa abinka ni ko ba da ko sisi amma na sa maka sharaɗin sai ka ce kai tsaya ba dai ka kai da na ba ya ce to dubu goma je ka <laughs> cewa sai ya siya masa shi ne matsala da wancan ya masa kai zo na ga wasu kaya masu arha in an siya za a ci riba amma ba zan nuna maka ba sai in kayan da ni za ka ba kuɗin mu je in siya in na siya ni zan je inda za a siyar ko mu je da kai ka tsaya ma kana kallo a gaban ka a sai da za a samu riba in an samu riba zan daunawa kai kuma ka dauna ka yace to mu je ka je kawai kana kallon su ana ta ciniki aka kwada ciniki kai ka zaro kuɗi ka bayar ko kai tarazufan kuɗi shikenan ga kaya kana kallo yace to bari ya je ya tafi yana ta buge bugen sa ya je siyar sai aka samu riba ta ninka ma yace to dama ya muka yi dama mun yi zamu raba daidai ko yanzu miliyan ɗaya ka siya an siyar miliyan biyu kai kana da dubu ɗari biyar kai mai kuɗi ni ko mai dabarar ina nima da 500 kuma ga kudinsa dama sun ce wala yi kusamun ribuhu illa iza naddara asul mali mai risala ya ce ai ba za a raba riba ba ce ko kudi ta fito irin masu cewa dinan zo sami ka su ce ga ribar da aka samu to ina wa kudin ta yawa cikin uwar kudin da ake tsakuro ma <laughs> wani ne waya ba wani wai miliyan biyu wani wata zai dinga ba duk sati zai dinga ba dubu hamsin shi ya kawai koma inuwa ya zauna ya ba da miliyan biyu a shi a cikin kudin yake kama dubu hamsin in ya ci ya ci in sati ya kama dubu hamsin in ya ci ya ci in sati ya kama dubu hamsin shikenan sai da aka zo wani lokaci sai aka rera ka dubu hamsin sai tambaya ci wala kudin nan sun lalace <laughs> sai kama ya sun lalace to da kake karɓar riba ka tambayi da ke samu wuta yanzu kuma lalacewa suka an yi asara sai ka karɓi asara da ka karɓi riba sa lissafa ya kusan rabin kudin sai ya karba cin ya rabi in ya ci hamsin sai ya bashi hamsin in ya ci hamsin sai ya bashi hamsin <laughs> kaga son banza ne ka tashi ka shiga kasuwa mana na aiki da kai ka ganda kudin ka suke amma kowane ya ce zai dinga baka riba kai baka ganin me ake yi ga uwa kudin ce zai dinga gutsuro ma a ciki ya ci rabi ya baka rabi ya ci rabi ya baka rabi yanzu wani aka yi wa matarsa ma ma'aikaciya ce matarsa sai ya ce to yanzu za mu aure da ke tunda kina aiki ina aiki gidan hayan nan sai ki dinga biyan kuɗin hayan ne kuma sai in dinga ɗaukar nauyin abinci ta ce a ah, ka kyauta shikenan tana ta biyan kuɗin haya shekara ya zo ya ce ai kuɗin nan sun ƙaru mutumin ya kara kudi ya ta ƙaro ya kawo rasi ya bata ashe gidansa ne <laughs> duk shekara 25 din nan da take ta biya in ta biya to a ciki kuma zai zo ya mata cefane. ne <laughs> ta kawai ake ta ci sai bayan ya rasu sai kuma aka zo ta ce to ai sai mu kwashe ka gina aka ci gidan haihuwa ai namijin ki ne kamar ya namiji ai tun asali ma na sani amma shekarar 25 yana karɓe min kuɗin haya ya te min addu'a na bada kuɗin haya ta tsinewa ta ce to ni yanzu abin da ya bada takaici da ya ta tsinewa mai hayar ashe kansa yake ta tsinewa <laughs> ashe duk kaza da ake ce tana ta addu'a ashe da kudin kai dan adam ya gane hali alaikum salam misali mutum ya ba da misali fi wakafi hmm. a gina waje haka ko makaranta ko gina marayu hmm. amma ba a samu misali ba shi da kuma zai gina ko ba a samu ba a iya siyar da wannan wajen a ji a dama abin da suka ce abu biyu ke sa a sai da wakafi na farko idan wakafin ya kasa wato mutum ne ya zo sai ya ce a yi gida na masaukin baki kuma sai ya zama ba wuta ba ruwa ba maintenance ba kulawa ba kaza to sai aga cewa aka bar gidan haka zai lalace to sai a ce to a sarrafa wannan wakafin zuwa wani wakafin sai a ce to wannan gidan yanzu zai nawa sai aka ce gidan nan zai miliyan ashirin sai a ce to in an sai da shi za a iya zuwa a yi kantina tunda shi wakafi in baya ba da kuɗi to dole ya lalace sai a sai wani guri a bakin titi a kantina kantina su dinga kawo kuɗi to sai a ware kuɗin da za a dinga ko tallafa marayu ko masu neman scholarship ko zawarawa za su yi aure ko marasa lafiya sai a ce to nawa za a dinga karɓa duk shekara misali sai aka yi kanti goma kuma ana ba da dubu ɗari ɗari to kaga za a dinga samun miliyan ɗaya sai a zo ce to shi na zirin wakafi wanda yake kula da wakafin sai ce to shikenan yanzu za dinga karɓar miliyan ɗaya duk shekara kai ka ɗau 10% dubu ɗari naka sannan kuma ka saka 50% na wannan a cikin tallafin marayu sannan ragowar kuma ka sa cikin tallafin masu ciwo da marasa lafiya da kaza da kaza kuma ka dinga rubuta report to kaga watakila kuma a ce a ware wani 10% saboda kula da maintenance na gurin don wata za a iya zuwa a ce kaza ya ɓaci mai haya igyara to kaga abin sai ya zama yana da rai to suka ce za a iya sarrafa ko kuma masallaci ne aka yi shi ko makaranta sai ma suka tashi aka ba unguwar ya zama gurin ba shi da amfani ko kuma titi ya biyo ta kai gwamnati tana bukatar ta yi titi a gurin to sai a ce to biya kuɗin sai a je wani guri a sake yi abin da ba za a yi ba shi ne ba za a cinye abin ba sai dai a sake sarrafa shi a cikin wani abu mai rai da zai ci gaba da za a ci gaba da moriyarsa shine ma'anan tasrifi a cikin wakafi Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk